This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Laraba. 17 ga watan Afrilun shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke taba da su ga kanun labarai. Yau Laraba shugaban ƙasar Iran ya yi gargaɗin idan Isra'ila ta mayar da martanin harin da Iran ta kai da ba a taɓa ganin irinsa ba. za ta fuskanci wani sabon hari shugaban amurka joe biden na son rubanya harajin da amurka ke sawa karafa daga kasar china har sau uku haka kuma za a ji cewa jami'an ukraine sun ce yau laraba wani kazamin harin makamin mai linzami da rasha ta kai ya afka birnin chernihiv da ke arewacin kasar to bayan labaran duniya za ku ji cewa a najeriya yayin da ake tunawa da sace 'yan matan chibok shekaru goma da suka gabata hankali ya karkata kan ceto sauran 'yan mata da ma ɗaliban da har yanzu suke a hannun 'yan ta da ƙyar baya su ma da 'ya'ya ne a wajen iyayensu bai kamata ba ce ya ɗauki tsawon lokacin shekara har goma ba kwato su ba amma ya kamata a ce gwamnati mai da hankali duba da ba 'yan cibok ne kaɗai suke hannu waɗannan 'yan ta'addan ba a jamhuriyar Nijar kuma yayin da 'yan ƙasar ke ci gaba da gangamin goyon bayan ficewar sojojin Amurka daga ƙasar, ƙungiyoyin fararen hula na bayyana tasirin sabuwar alaƙar ƙasar ta Nijar da Rasha. kuma muna sa babbar tamaha ga a samo abokan hudda waɗanda ba su shiga cikin harkokinmu na cikin gida ba su taɓa al'adunmu na kwarai kuma ba su katantane mu na abubuwan mu ma'adanai na cikin ƙasa za mu kawo muku shirin zamantakewa to amma duka kafin waɗannan sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya yau laraba shugaban kasar iran ibrahim rezi ya yi kaɗin idan isra'ila ta mayar da martanin harin da iran ta kai ta sama da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙarƙasan yahudu yana mai cewa iran za ta sake mayar da magagarumin martani rezi ya yi magana ne yayin wani faretin soja na shekara-shekara a wajen birnin tehran kwana guda bayan da ministan tsaron isra'ila ya ce barazanar iran ba za ta hana isra'ila mayar da martani ba. jami'an diflomasiyya sun ci gaba da matsa lamba a ranar laraba don matsakamin daƙile matsalar sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya ce a ziyarar da ya kai birnin kudus a bayyane yake isra'ila ta yanke shawarar ɗaukar mataki kuma birtaniya na fatan isra'ila za ta mayar da martani ta hanyar da ba za ta iya ta'azzara rikicin ba cameron wanda ya gana da ministan harkokin wajen isra'ila israel katz ya bayyana goyon bayansa a kaba takunkumin haɗin gwiwa kan iran a daidai lokacin da takwarorin na rukunin kasashe bakwai masu jagorancin masana'antu ke shirin tattaunawa a italiya shugaban amurka joe biden na son rubanya harajin da amurka ke sawa karafa daga cana har sau uku shugaban ya shirya yin sanarwar cewa yana shirin ƙara kare masana'antun amurka da kyau daga masana'antun beijing masu sarrafa kaya fiye da kima a wani jawabi ga ma'aikatan karafa a pennsylvania yau laraba yunkurin ya nuna yadda biden yake tunkarar manufofin kasuwanci na ƙasa da ƙasa tare da ƙoƙarinsa na janyo ra'ayin masu kada ƙuri'a a jihar da ke yi wata taka muhimmiyar rawa wajen yanke shawarar zaben watan nuwamba amma fadar white house ta dage cewa batun ya fi ƙarfi wajen kare masana'antun amurka daga ayyukan cinikayya na rashin adalci a ƙetare fiye da yunkurin faranta waɗanda za su saurare shi na ƙungiyar masu ƙera ƙarafa. rundunar sojin amurka ta seven fleets ta ce wani jirgin ruwa na f-8a pedersen ya bi ta mashigin taiwan a ranar laraba kwana guda bayan da shugabannin tsaron amurka da na china suka yi tattaunawa farko tun daga watan nuwamba 2022 a kokarin da suke na rage tashin hankali a yankin jirgin sintirin da leƙen asiri ya bi ta mashigin taiwan a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa rundunar rundunar seven fleets a cikin wata sanarwa da ta fitar sanarwar ta ce ta hanyar ratsawa ta mashigin taiwan bisa dokokin ƙasa da ƙasa amurka na kare haƙƙi da 'yancin zirga-zirgar dukkan ƙasashe ko da yake babban mashigin mai tazarar kilomita 160 da ya raba ƙasar china da tsibirin mai cin gashin kansa ruwa ne na ƙasa da ƙasa ta na ɗaukar ratsawar jiragen sama da jiragen ruwa na sojojin ƙasashen waje ta hanyarsa a matsayin ƙalugabale ga ikon mallakarta. china ta yi ikirarin tsibirin taiwan a matsayin ɗiwaicinta inda ta yi barazanar kare shi ta hanyar ƙarfi idan hakan ta kama duk da goyon bayan da sojojin amurki ke baiwa tsibirin ƙasar china bata ce komai ba kai tsaye game da rahoton amma a baya takan fitar da martani mai tsanani tare da samar da matakan tsaro a matsayin martani ga wucewar jiragen ruwa da jiragen soja ta hanyar musamman na amurka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an jima kaɗan sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya to amma kafin nan A Najeriya ana ci gaba da bikin tunawa da sace 'yan matan Chibok shekaru goma da suka gabata, a yayin kuma hankali ya karkata kan ceto sauran 'yan matan da ma wasu ɗalibai da har yanzu suke hannun mayakan Boko Haram da kuma sauran 'yan tada kayar baya. Wakilinmu Ibrahim Mustapha na ɗauke da ƙarin bayani. a yayin da ake bikin cika shekaru goma da sace 'yan matan Chibok su 276 da ke jihar Borno. Gwamnatin jihar Borno ko tana mai nuna damuwarta tare da yunkurin sake ganin an sako wasu da suke hannun 'yan ta'addan Boko Haram a jawabin wakilin gwamnan jihar Borno a wajen taron ganin an sake kwato ragowar 'yan matan Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram. Kwamishinan labarai da tsaron cikin gida Usman Tar a wajen taron ya bayyana bukatar gwamnatin jihar na sake kadewa da hukumomin tsaro dan sako ragowar 'yan matan. It's in our memory, and we shall not rest on our oars until the yana mai cewa hakika gwamnatin jihar borno a kullum tana nuna damuwarta kan ɗaliban nan da mahali da suke cike, inda ya ce a madadin bikin tunawa da wannan rana da addu'a aka yi da hakan zai fi ko za a samu damar kwato sauran inda yanzu daga cikin 276 aka kwato 187 a jawabinta a wajen taron kwamishiniya a ma'aikatan mata na jihar borno ajiya zuwa gambo ta bayyana yadda matan suka fuskanci tashe-tashen hankula a hannun 'yan ta'addan boko haram. I want us ta ce yawancin matan 'yan ta'addan sun musu auren dole tare da wasu inda suke rike da su wasu su ma sun samu aihuwa tare da 'yan ta'addan wata da ta samu kubuta daga hannun 'yan boko haram ta bayyana bukatar tallafa mata wajen fara sana'o'i da ma taimakawa iyayenta gansu kanne na na gansu iyaye na ina murnan da na zo na gansu da rai ne yana so in samu abun yi ita ma amina ali ɗaya daga cikin 'yan matan cibok da aka kwato daga hannun 'yan ta'addan boko haram ta bayyana irin yadda suka fuskanci tashin hankali so a jawabinta ta ce tunda aka ɗebe su suna cikin halin damuwa da tunanin gida da songoma daga 'yan ta'addan boko haram ga yunwa inda ta ce abin farin ciki ne a gare ta da ta samu kubuta daga su wasu iyayen 'yan matan cibok da suka rasa yaran nasu tsawon shekaru sun bayyana irin yadda suke cikin halin damuwa muna kuka tuni waɗannan 'yan mata wanda ba su fita ba mu ji daɗi ba babana yana sa mu hawaye yana sa mu tunani mun gaji da jira mun gaji mun yi ta kuka mun gaji mun yi ta ihu mun gaji har kukan ya ishe mu ni mutum kamar yanzu ko rasuwa ne aka yi banna sake kuka domin kukan ya ishe ni yi da ma ba zai kara fitar da hawaye ba the loss of my baby have made me something different ita ma wannan uwa ta ce kullum tana cikin tashin hankali da damuwa kullum kuka take duk da an shekara goma amma ji take kamar yau aka tafi da yarta wasu da suka zanta da muryar amurka sun bayyana fatan su ga gwamnatin jihar borno na ganin ta kwato ragowar yan matan gaskiya ya kama abu ne mai kyau gwamnati ya kamata duk da ka san su ma da 'ya'ya ne a wajen iyayensu to ya kamata a ce bai kamata ma a ce ya ɗauki tsawon lokacin shekara har goma ba kwato su ba amma ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali tuba da ba 'yan Chibok ne kaɗai suke hannu waɗannan 'yan ta'addan ba. Akwai 'yan lokal government da dama ya kamata duka gwamnati ta mai da hankali. Su iyaye makon suna suna cikin damuwa na musamman. Ya kamata a shigo cikin lamarin a taimaka a maimakon insha Allah tunda ta shiga lamarin abun na kama abu ne mai yiwuwa. Tashar rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryan Amurka daga Maiduguri. Ta gaida Ibrahim Mustapha yanzu kuma gasar filo da ci gaban labaran duniya. abdullahi basili wakilin majalisar ɗinkin duniya a libya ya yi murabus basili ya rike mukamin na tsawon watanni 18 ya mika takardar murabus ɗinsa a ranar talata ya ce ƙarƙashin jagorancinsa tawagan majalisar ɗinkin duniya ƙasar da ke arewacin afirka ta yi ƙoƙari da yawa amma akwai rashin ra'ayin siyasa da kyakkyawan imani ga shugabannin libya Basili ya ce babu wani wuri ga ƙawancen ƙasa da ƙasa don aiki cikin nasara a libya kasar Libya ne ta fada cikin rudani tun bayan hamɓar da gwamnatin marigayi Muhammad Gaddafi a shekarar 2011. A halin yanzu dai kasar na fama da kungiyoyi masu dauke da makamai suna fada akan yankunan kasar. Libya dai na kan tekun Mediterania kuma ta zama babbar hanya ga bakin haure daga Afirka da kuma wasu safarar mutane. Sakatare Jiras Antonio Guterres ya amince da murabus ɗin Bathily Guterres ya ce yana godiya wa ƙoƙarin da Bathil ya yi na maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Libya, in ji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajic. Jami'an Ukraine sun ce a yau Laraba wani ƙazamin harin makamin mai linzami da Rasha ta kai ya afkawa birnin Chernihiv da ke arewacin ƙasar. Magajin garin Chenishiv Alessandra Lomako ya faɗi ta kafar telegram cewa harin ya kashe akalla mutane sha hudu tare da jikkata wasu akalla ɗaya. wacce lapsto gwamnan yankin ya ce wasu makamai masu linzami sun kai hari a kusa da tsakiyar birnin akwai waɗanda abin ya shafa tsakanin fararen hula tare kuma da jikkata da dama in ji charles shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya mika ta'aziyya ga waɗanda harin ya ritsa da su a shafukan sada zumunta tare jaddada ikirarinsa na ƙawayenta da su baiwa ukraine agaji domin kare kanta daga harin makami mai linzami daga rasha zelensky ya faɗa cikin jawabinsa na ranar talata cewa zai buƙaci taron ƙungiyar nato da ukraine don tattauna batun kare sararin samaniya samar da makaman kare sararin samaniya cikin 'yan kwanakin nan zelensky ya kwatanta ƙoƙarin da ƙasashe daban-daban ke yi na kare isra'ila daga haren iran da makamai masu linzami. Sarfilu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a jamhuriyar Najeriya, yadda 'yan kasar ke ci gaba da gudanar da jerin gwano domin nuna goyon bayan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar na wato fatattakar sojojin amurka daga kasar ƙungiyoyin fararen hula na bayyana ra'ayoyi kan wannan matakin da kuma sabuwar alakar da nijar ɗin ta kulla da kasar rasha wakilin haruna mamman bako na ɗauke da ƙarin bayani yanzu haka kulliyomin sanarwoyi ne na 'yan ƙasa a sassa daban-daban na jamhuriyar nijar ke kwana kabrar juna ba dare ba rana hasalima da jerin gwano a ƙarshen kowane makon don neman ficewar sojojin ƙasar amurka da 'yan ƙasar ke cewa sun fi hali na shammata bisa ga sojojin ƙasar faransa da tuni nijar ta kore su daga ƙasar ta daga bisani sojojin da suka karɓe ragamar mulki a jamhuriyar ta nijar tuni suka rattaba hannu da ƙasar rasha a fannin tsaro abinda ya sani tambayi alasan abubakar na kungiyar tornon la page shin ana iya cewa ko kwalliya ta biya kudin sabulu game da kulle yarjejeniya da kasar ta rasha a ce kamar kwalliya ta biya ba a kai ga wannan ba amma sanin kowa ne duk tahiya ta dogon zango ba a yanta dole sai an yi takin farko wannan kawar da su taki ne na farko kuma insha allahu duk wanda suke nan ga dibi da wanda suka san abin da aka shirya da karkashin wannan yarjejeniyoyin ne wanda aka yi su ba kan adalci adalci ba kuma ba don ci gaban kasar mu ba sai dai hausawa na cewa ra'ayi riga domin ga 'yan gani kashenin tsohuwar gwamnatin bazin muhammad da soja suka kifar suna ganin ƙulla yarjejeniyar da kasar rasha na da wata manufa ta daban in ji alhaji sanin muhammadu awo wagner gare su ba wani abu bane abu ne mai ba su dama dan su a tsare su a tsare lahiyan su nan saboda su samu su gura da mulki saboda suna jin tsoron cewa da ko tsakanin su su zama ma ba lalle bane su yarda da cewa da su yarda tare da su sun zo su ne kawai don saboda su ba baki da duke kasa saboda Nijar da yanzu an kare aikin pipeline kenan yanzu danyen mai zai fara isa bakin teku kenan to bari su sauri su amsha iko na saboda suna ganin cewa da mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad ko shakka babu ba zai iya yin yadda suke so ba a dai karshen makon da ya gabata ne kasar Rasha ta turo kwararrun sojojinta sama da ɗari da makamai masu cin dogon zango na atilari na kakkabo jiragen sama a Nijar abinda ke sawar ayar tambaya shin korar sojan kasar faransa da ma na amurka ba rabuwa da abu ne ba don a kulla da abubakar wannan ita ce tambayar da na yi wa alasan tlp gwamnatin da take ci yanzu ta kawo shaida cewa duk yarjejeniyoyin da suke da su na kasa da kasa za a yi musu gyaran huska yanda aka gina ma kowa ga da ake kasa rasha ita ma haka za a yi da ita sai dai da dama daga cikin 'yan nijar suka ce za su zura idanunsu don ganin ku menene wannan yarjejeniyar da kasar rasha zai iya haifarwa kasar kamar yadda basiru kadimani na izas nijar ya mini karin bayani mu matsayin mu na yan kasa kuma muna sa babbar tamaha ga a samo abokan hudda waɗanda ba su shiga cikin harkokin mu na cikin gida na siyasa mu ta cikin gida ba su taɓa al'adun mu na kwarai ba su sa mu yaƙi tsakanin mu kuma ba su katanta ne mu na abubuwan mu ma'adanai na cikin ƙasa kamar irin da aka gani ga turai yamma waɗanda ya sa suna da bakar siyasa wadda suka jawo hushe 'yan ƙasa aka kore su. Shi menene alfanun da jamhuriyar Nijar za ta samu a yakokan da take yi da 'yan ta'adda da suka zagaye kasar bayan kulla kulla da kasar Rasha wannan shine ayar tambayar da ko ne dan kasa ke azawa kansa a daidai wannan lokacin Haruna Mamman ba na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, guna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Baya ga haka ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com wato ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki musamman don warware matsalolin tsaro da suka addabe mu. Da samun fahimta tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce kuma ke jan ragamar shirin. Zamantakewa A shirin zamantakewa na yau za mu duba gudummawar da mafarauta ke yi ne wajen taimakawa jami'an tsaro don samar da zaman lafiya. Barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma Allah ba mu nasarar kurinsu har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarter. barayi suna zuwa na na kama su yan antikinafas sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba sun je sun yi sata amma Allah ya zo ya yi taimako sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su a wajen jama'an su ayyukan mafarauta na da tsohon tarihi a shekarun baya mafarauta na yawo ne a daji don farautar dabbobi don ci ko saidawa to sai dai a cikin 'yan shekarun nan hukumomi na gwamnati da na tsaro da ma al'umma sun fahimci fahimci cewa mafarauta na da gagarumin muhimmanci wajen samar da tsaro. Hakan ya samu ne saboda yawaitan ayyukan ta'addanci, garkuwa da mutane da sauran cin mutunci da ɓata gari ke yi a dazuka, inda maharban ke sintiri a ciki. Kwamandan kungiyar kwararrun maharba a Najeriya reshen jihar Filato Igem Ɗanladi Lanta ya ce kowace shekara sukan kira kwararrun maharban don faɗakar da su kan aikinsu da dangantakarsu da jami'an tsaro. So da dama mukan sami wuraren da akwai miyagun mutane za mu yi maza mu faɗawa wa jami'an tsaro. Wani lokaci jami'an tsaron za su tafi wajen wannan Uh, operation din sukan kira mu mu yi wannan aiki tare don haka akwai nasara a wannan fanni din kuma dangantakanmu da jami'an tsaro yana da kyau domin su san aikin da muke yi mu kuma mun san aikin da muke yi ba za mu hau nasu aikin ba su kuma ba za su kasa ba mu daraja akan namu gefen aikin ba duk da yake ana samun matsalan tsaro to kusan shekara da shekaru wace gudunmawa za ku yi don ganin cewa an kawo karshen wannan matsalan tsaro mu ma muka so mu ba da shawarwari domin so da dama wani lokaci idan ba a dubiri darajan aikin mu ba in muka ga abu in ga za mu iya mai shiru amma idan ana ba mu goyon baya to babu mamaki idan muka ga wani abu kamar haka za mu iyakan kokarin mu mu sadar da ita da sauri domin duk wayan abubuwan da suke faruwa wani lokaci mukan sami labarin shi da sauri sai mu fada wa jami'an tsaro ma wani lokaci ba za su dauki matakin da muke bukata ba so idan muna son zaman lafiya za mu so jami'an tsaro da kuma kungiyoyi kamar namu haka su hada kai duk abin da mun ga bayi da kyau za mu faɗa musu domin a dauki mataki a kai wani lokaci akan samu mambobinku a cikin miyagun ayyuka kila samu su ne informa ko kuma masu ba da bayani da sauransu ya kuke tantance mambobinku ta yadda za a tabbatar cewa mutane ingantattu ne suke gudanar da wannan aiki a cikin sharu da na shiga kungiya na professional hunters muna da wata fom da muna cikawa wato wannan fom din ya nuna cewa kafin ka zama cikakken memba sai an san da kai a anguwanka cewa kai maharbi ne mai anguwa zai sa hannu sarki distrike zai sa hannu sa'an nan wannan fom din zai zo shiga ofis na maharba so shi yasa wani lokaci ba a cika samun yaranmu yan ta gari a cikin wannan tafiyan domin kowa mun san tushensa amma bai nuna cewa za a rasa gaba daya ba ayyukan da ɓata gari ke yi a kusan kowace jiha a najeriya ya durkusar da harkokin kasuwanci da noma wanda ke kan gaba wajen haɓaka tattalin arzikin al'umma Usman Umar Usman ya ce suna samun nasara wajen kakkaɓe ɓata garin. To a wani hakika gaskiya muna iya bakin ƙoƙarinmu dangane da ganin an samu zaman lafiya da tsaro a wannan yanki. dangane da haka kuma muna da kakwaran haɗin gwiwa tsakaninmu da jami'an tsaro da ya zama zamana akwai polis daga cikinmu da suke ba mu goyon baya da karfin gwiwa da kuma stf sojoji da duka muke gudanar da wannan al'amura kuma insha allahu duk abubuwan da muke yi in allah ubangiji yana ba mu sa'a yana taimakon mu gaba daya da yake kuna samun sa'a kenan kuna gaba da gaba da irin wayan wayannan ɓata gari da sauran masu sace ko kuma garkuwa da mutane to ana hakika gaskiya mun samu nasara sosai don akwai gudan ci gaba da muka samu da muka je muka samu barayin da suke zuwa suke kwanto suke satan dukiyoyin al'umma allah ba mu nasarar korinsu har mun samu mun kama mota da ake irin wannan gudanar da al'amuran da su wanda yanzu haka motan tana nan a cikin local government police station headquarter to alal hakika allah ubangiji yana ba mu nasara kuma muna samun ci gaba da kuma koren irin wa'annan bata gari a wannan yanki kaman me kuke bukata domin gudanar da aikin ku yadda ya kamata eto eh irin abubuwan da muke bukata da irin cartridge da allah ubangiji ya sa muke dan sawa a local pump action din gwandin da muke amfani da shi sai kuma tocila irin rambut da kuma menene in son samu gwamnati ta karfafa mu ta ba mu irin motoci wanda idan allah ya sa irin wannan abu ya tashi a wannan lokaci to muna da daman da za mu iya fita a kowane lokaci da irin wannan abubuwa ke faruwa dangane da kawo ɗauki a irin wannan gurare mata ma ba a bar su a baya ba wajen tabbatar da tsaro. Malama Asabe Bitrus ta ce ta gaji sana'ar farauta daga iyayenta ne, don haka takan shiga daji a wasu lokatai. To sai dai a yanzu tana gudanar da aikin tsaron ne a cikin gari. Eh muna aikin security gaskiya, kuma muna aiki sosai, saboda muna sa ido mu ga wanda suna nan a yan bata gari. Kamar ni da nake aiki ina yi a shaguna ne, to kuma gaskiya Allah na taimako na Allah na tsaro na da yake kina aiki a shaguna kusan za a ce wurin kasuwanci kenan kina duban barayi da za su zo a ce sun iya fasa shago ne ko kuma me kike a wurin eh ina duba masu zuwa su fasa shaguna da wanda suke ana siyan drinks ana ajiye su a gefe za su zo ba wai don su siya ba za su zo domin su sace ne su tafi da shi to amma kin taba fuskantar wani bata gari a wurin da kike aiki gaba da gaba da kuma matakin da kika dauka san ce dai barayi suna zuwa muna dai iyakacin kokarin mu akwai wanda suna shiga mana hannu na na kama su na kuma kira shi eh, state cid sun zo sun karba mun kuma tafi da su a wurin wanda ya kamata da su 'yan antikinafas suna neman su sun dade suna neman su amma ba su iya sun kamo su ba da suka shiga hannu ya je sun je sun yi sata ne amma allah ya zo ya yi taimako sun zo sun fadi a hannuna kuma na mika su a wajen su. amma kuna aiki da bindiga kin yi harba bindiga gaskiya na aiki da bindiga allah yana taimako na na yi koyesuwa sosai akan bindiga ina kuma rike shi very well sunana muhammad bello abdullahi mun samu koyarwa sosai wanda zai taimaka mana wajen ayyukanmu da muke yi na farauta da kuma kyautata zaman lafiya a tsakanin al'umma batutuwa na rashin tsaro da muke samu a nan wanda ya shafi irin ɗan gefe-gefe ɗauke-ɗauken mutane a gefen gari wanda yake faruwa to da taimakon allah da taimakon mutanenmu mukan yada labaru ma eh, conventional security wato ma'aikata na gwamnati wanda ba na zaman kansu ba mukan dan haɗa gwiwa da su kuma in allah yadda da taimako allah muna iya dakule abubuwan sosai ana samun 'yan ƙungiyoyin asiri ne a 'yan kidnappers ne 'yan sara suka da sauransu yaya kuke da irin wayannan kusa gaskiyar magana shine wa'anda suke ba mu wahala su ne irin 'yan ƙungiyoyin asiri amma 'yan sara suka muna fito na fito da su kuma muna dakile su da yaddan Allah kamar a yanzu haka ma exist inda nake muna shiri za mu yi fito na fito da irin wayannan mutanen masu zuwa su yi shaye-shaye su hada a wuri daya domin su ne suke harada rashin zaman lafiya muna nan muna shirye-shirye sosai wanda za mu dakile wani makafa nasu to wayanda suke wahal da mu su ne kamar 'yan ƙungiyoyin asiri da shike su kaga ga ba mutane ne wanda ka san su ba sai dai kawai su fito su tsokane wannan su tsokane wannan to amma da dan Allah su din ma muna addu'o'i kuma muna neman taimako muddin aka nuna mana su mukan magance su su din kansu sanana da mugado waɗanne matsaloli kuke samu musamman na tsaro a inda kuke aiki waɗannan abubuwa da yake faruwa ya kamata kowane mutum shi ya yi sauran kansa shi ya doka tsaro na kan shi da jama'a da al'umma gaba daya matsaloli da muka fuskanta musamman muna ba da gudumawa ne ba wai mu ma'aikacin gwamnati na dindindin ba so duk lokacin da akwai bukata ko kuma an mun je farauta an mun ga alama yan bata gari a jeji sai mu ga ma jama'in tsaro to sai mu hada kai da su mu shiga daji mu magance wannan damuwoyi din amma kuna samun nasarar magance irin wayannan matsaloli muna samu muna samu eh, result sosai akwai lokacin da an kidnapping dpo jama'in tsaro sun je sun shiga daji ba su sami komai ba ba su gan komai ba to maharba guda hudu ne kawai sun shiga daji sun je sun kawo wannan dpo din to wannan babban nasara ne kyakkyawar dangantaka da kwararrun maharban ke da shi da jami'an tsaro ya sa 'yan sanda musamman na bangaren warware bam suke taimakawa maharban da ilimi ta yadda za su gudanar da ayyukansu asp victor agbo ya ce suna baiwa ƙwararrun mafarautan horo musamman yadda za su kauce wa haɗarin tashin bam su kuma ceci rayukar mutane. When you see anything, say something draw our attention. Ya ce idan jama'a suka ga wani abin da suke zato bam ne ko abin da ke fashewa, kada su taɓa su gaggauta zuwa ofishin 'yan sanda mafi kusa don yin rahoto. ya ce muna kan faɗakarwa cewa idan ka ga wani abin da zai zama da haɗari kada ka ɗau matakin da zai iya salwantar da ranka da na sauran al'umma. Jama'a masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Sai wata laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku. Ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. Idan To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yau laraba shugaban kasar iran ibrahim rezi ya yi kaɗin idan isra'ila ta mayar da martanin harin da iran ta kai ta sama da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙarƙasan yahudu yana mai cewa iran za ta sake mayar da magagarumin martani rezi ya yi magana ne yayin wani faretin soja na shekara-shekara a wajen birnin tehran kwana guda bayan da ministan tsaron isra'ila ya ce barazanar iran ba za ta hana isra'ila mayar da martani ba. shugaban amurka joe biden na son rubanya harajin da amurka ke sawa karafa daga china har sau uku shugaban ya shirya yin sanarwar cewa yana shirin ƙara kare masana'antun amurka da kyau daga masana'antun beijing masu sarrafa kaya fiye da kima a wani jawabi ga ma'aikatan karafa a pennsylvania yau laraba yunkurin ya nuna yadda biden yake tunkarar manufofin kasuwanci na ƙasa da ƙasa tare da ƙoƙarinsa na janyo ra'ayin masu kada ƙuri'a a jihar da ke yi taka muhimmiyar rawa wajen yanke shawarar zaben watan nuwamba To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. sa'annan kuma idan Allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Jumbe Hamza. ne Murtala Faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.